na Allah madawacin sarki ya ce gaba. Bil kalami da magana a alal nau'i tsari a kan nau'i na uku min nasu daga cikin mutane. Bayan ambaci na ɗaya da na biyu, na ɗaya shi ne wanda ya yake fatacci. Gaskiya ta bayyana gare ya murji ido ya kiya. Na biyu shi ne wanda ke fatta mutane. Yana azabu akan hanyar fata. to na uku shi ne man da allazi ya da kulu fiddin wanda ka shiga a cikin addini ligarabin duniya wajen amma don wata manufa ta duniya ya shiga cikin addini amma don wata manufa ta duniya fi nafsihi da take cikin rayuwa ne kama kala ta'ala kamar da Allah bai girma yake wa minan nas akwai daga cikin mutane Manya ya abudu man ya wanda ka bauta ma Allah ala harfin akan shakka man ya abu Allah wanda ke bauta ma Allah ala harfin duka da shakka ai shakkin akan shakka fi ibadatu da bauta Allah shubbiha an kamanta wanda ka bauta ma Allah duka da shakka bilhassi da mutumin da ya tsaka ala harfi jabalin a kan gejen dutse dutse dogo sai mutum ya zama ya gangaro ya kawo geji ya da bisa ba su yi ga rashin tabbatuwa ne za haka wanda yake gejen dutse akwai tsoro akwai zullubi akan ya tsaya a wurin ko ya faɗo fa in asabahu khairun irin wannan da yake bauta ma Allah akan shakka in alheri ya same shi ya samu lahiya wa salama ya samu aminci fi nafsi ka rayuwa dai wa maliki da dukiya dai ita ma annabi to sai ya natsu akan wannan bautar sai yarda sai ya ci gaba da wannan addini wa in asabat wa in jarraba ta same shi mihnatun wata musiba wa sukun ko rashin lafiya fi nafsihi da rayuwa ne wa malihi da dukiya ne in kalaba ala wajhi sai ya juya kan baya ne zai ji wa fuska ta ya yi rike ya bar addini ai raja a idan kufri sai ya koma zuwa ga kafirci imam al-bukhari rahimahullah wa ta'ala ya rubuta hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhuma yace fassara wannan da mutum ya kasance sai ya bar mata koma madina ya bi annabi in ya ga ya koma madina mata sai ta haihu dawaki ne sun haihu ko rakun mare zai ce lallai wanda addini mai kyau in ko ya bar masa ya koma madina mata dai ba ta haihu ba yawa ki ya ba haihu ba ko raƙumma ne sai ce kai wanda addini zai sai dawo makka idan dama ya musulunta ne ya bi annabi da manufar ya samu in ya gare zai ja da baya in ya ta samu zai ci gaba hasiran duniya wal akhirah yayi hasarar duniyar lahira bi fawati ma a ma amala saboda kubcewar abin da ya guri min hada da duniya wal akhirah kuma ya yi asarar lahira bil kufri saboda yayi kafirci bi sababin jidalin saboda ridda bi sababin jidal saboda ridda zalika wannan asara ta duniya da asara ta lahira والقصران سوء شيء حصارة المبين بينان لي البين إذ لا قدام باب حصارة تأتيك مثل شيء دوليا دولية شيء حصارة ظاهرة كبالي أجمع ما حصاروني ولاي إذا من بجري وقوية يدعو من دون الله ما لا يضر ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو يدعو موتى ya abu da yana bauta ma min duni ya wani Allah min al-fanami na gumi ma la ya zurruhu abin da ba zai iya cuta mishi ba illa ya abu da ko bai bauta mai ba wa ma la ya fa'u abin da ba zai iya amfane shi ba in abada ko ya bauta rika du'a wannan bauta ta abin da bai iya cutarwa bai iya amfanarwa huwa balalu ita ce bada al-balilu manisanciya al-haqqi na gaskiya ya da'u yana bautar zaman barro wanda lalle cutar sama ya ibadati saboda bauta mai a karabu ta yi kusa da samu din nan ke samun amfani dai in lafa in ma yana amfanin ya ta hayyili saboda a hankali maula tur da wanda aka jiran ya taimaka ko shi ya yi annabi wanda shi ne bautar da ganin zai taimaka wanda da ashir malalla da abokin zama ai ko abokin zama ko shi ma'ana abin da ya bauta ma samun cuta da shi ya kusa da samun amfani in muka ji ayoyin guda da ta sha biyu da ta sha uku ta shadu ta kore cutarwa da amfanarwa ga abin da aka bauta ma la ya zurruhu wa ma la ya amma ta goma sha uku sai ta nuna kamar shi wannan abin da aka bauta ma ko da dai yana da amfani to cuta dai ta yi kenan dai akwai amfanin to sai malamai suka haɗa aya ta goma sha biyu da ta cutarwa ko amfanarwa ga duk wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba ana nufin nau'in jinsin gumaka na itace da duwatsu da robobi da karoma da sauran amma abin da ya shayi, jinsin mutane ko dabbobi da ake bauta mai bauta musu kila shi na iya samun wani amfani don Allah akalla ne kila ko shanuwa mu sai karfe ya dauke da abin bauta to ga yau dole ci shaida Allah akalla ya samu taki kaga ya amfani da samun takin nan in ma kuma wani mutum na to shi mutum yana yawa a samu wani amfani gare shi wata rana to saboda haka can sai Allah ya amfani da kalimar ko lafazin ma wanda ake sawa ga wanda bai da ilimi ko bai da hankali yake ce ma la ya zurruhu wa ma la ya fafu shi ne yake ko doce ko ne amma nan wurin wanda ana iya samun amfani wata bangare na shi sai amfani da man wanda aka fara da mai hankali ko mai shi ya da'u laman ya ce ya da'u lama ina gane ko ya wato sai a bambancin aya ta sha biyu da ta sha uku ta sha biyu tana magana akan wani abin bauta da ba a samun kowane irin nau'in amfanuwa da shi yanzu tana magana akan abin da ake bauta ma wanda yana iya ya amfanar saboda zama ne mutum da ko wani abu mai rai da zai iya amfanarwa da wani abu nashi kun da halin ko da wanda kila yana iya amfanarwa cutar ta yi amfani kuma amfanin bai da wani amfani إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد kuma a ƙaba ta'ala sa'annan Allah ya yi ƙarin bayani da zikirin anwa'in talata wajen ya ambata muna kashe-kashen mutane su da fatacce da mai fadda mutane da wanda ka bauta ma Allah don ya ga ci gaba ga wasu harkokin rayuwa ne in ya ga ci gaba ya ci gaba da bauta ma Allah in ya ga ci baya ya bai shi ne na uku babban kowannen su aqqa sai ya tsayar da mu'minina da ambaton mu'minai da sawabi da sakamako mai kyau, wa mun nau'ur rada kenan so ne kashi na hudu daga cikin mutane tsakanin fatacce da mai fatsuwa da mai bauta ma Allah ya samu in ya samu ya ci gaba in ya rasa ya bari da nauyi na hudu waɗanda su ne can tagayyar tatattun mu'minai الذين يتبعون العلم waɗanda su ilimi suke biya wala ya mu da al'awa wala ya mu da al'awa ba su hukuntar da son rai bikini ga addini a ilimi suke biya da hujja da dalili yan akwai ilimi a kawo yan akwai hujja ko dalili a kawo kai sai sai su ba su da wayan kasuwa inda dalili da hujja amma ba za su hukuntar da son rai ba da al'amarin addini kawai dai a ce an ce ana yi a wacce ana yi ina na ya ce shi wane ne wanda yake ana yi ina ya samu ana yi wannan dai ai wa qala sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah yudkhilu alladhina amanu yana shigar da mu'minai waɗanda suka imani da Allah da suka tantu wa amilu salihati suka aikata ayyuka daga tattu da gafansu yana da furumi suka aikata farin dole wannan wajibi suka aikata nafiloli sai in kana son samun kusantar Allah da yarda Allah to ka tsare farilla akwai wani wauta da muke sai ka ga mutum zai ba farilla kulawa amma na tana zai ba da kulawa misali ga sallah sai ga mutum ya yi sallah kai a cikin minti ne ya sallah ne amma sai shi awa guda yana jan da zuwa da gina musu na ga farilla an yi da hikin nan da nan kin da sanar amma sai mutum ya yi ta mace na ko ya cire ya kama zikiri ya yi awa guda awa guda Allah kallon mafi yawan abin da muka ba zikiri na lokaci ba mu ba sallah ka kwatanta ko ganga abin in ka kaba da zala zuwa ta sallah ne miki na wata. sannan bayan ka saka ne miki na aka yi ba ta kada sai ya zama ba sallah ɗan ƙaramin lokaci mu yi mata rowar lokaci amma wanda yin da ba farilla ba farko ita aka awara a da ala'ira farko aikin da ba awara da bincike ba ba awara da bincike ta zuwa ga ba ita ba awara da bincike ba to yin lafiya da kan ba minti uku hudu ita ba awara da cike wanka da kan ba da awa ko awa ko magana ta ba a yi da wuri sai can an kai ƙarshe na fadilai da a kawo da to amma ka lura da halin aka sani ba za a yi haka ba abinda muka ba sallah abinda muka ba addu'a ko zikiri ba mu gama sallah wala ba mu ba sallah ba mu ba sallah duk masallacin da an kai minti goma ana sallah sai ka ji mutane da cancan limanin nan kai wala ya rike ya rike mulkewa da shi. ka ne masallaci ka zafi ka rike a haka minti goma ba wanda mintin ga goma ko da dai kayan sallar minti goma to bayan a zuwa na ba bagar ba shayi minti goma to biyar duk sallar minti abin da dai ko ta awa guda ba sai ba to hira wurin shan shayi a layin sun ji nawa gai awa nawa gai sai mu sha da awa biyu uku yi wurin hira amma wurin sallah minti goma ma mu iya bai mu kimsa sallah kuma inganta ta to sai mun gyara gaskiya mu yi tsoron Allah don shi a cikin hadisul kudusi Allah subhanahu wa ta'ala ce bawa bai taɓa neman kusanci gare ni ba da irin farillar da na azama babu wata hanya da za ka da kusanci ga Allah irin sai farilla to in ya san farilla sai su sukurkuce ta amma na fi ga titi da da wanda shehu Usman dan Bode wa cikin da ne Nurul Albani ya yi magana game da irin waɗannan mutane yace za ka san sun yi ba da himma ga najila amma ga farilla ba ba da himma za ka ga su ma sai ka ji mutum na tambaya wata rawa ta a ciki amma bai tambayar sallah bai tambayar hukuncin hailan ba da dai a wata rarwa a ya zo da wata na watan manoma ya shigo wata rarwa ta muke cikin cikin zahi sai ka tambaya sai tambayar sallah dai ko wani hukunci na halatta haram to dole sai mun kiyaye farilloli sannan mu dora da nafila don ita nafila ba dole ba ce in ka yi ka samu lada in ba kai ba Allah da kama kada da zunubi amma sai ga mun yi ba nafiloli kulawa fiye da wanda muka ba a ƙwararroni kulawa wannan kuwa yakan gaskanta gare mu lokacin da muke sallah ƙoton kurciya nan na mu mu yi zanne mu cashe mu yi ta zikiri wanda an musa hafi shayar rabin awa ko awa wanda ba mu iya ba sallah ɗaya bisa shidda na lokacin da mun gaba zuci aswa Allahu al-umma jannatin jini ne ta al-anhar Allah na shigar da mu'minai aljanna da ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta ƙoramu ruwa da madara da giya inna ma ya tsaro ma yuri Allah yana aikata abin da lil ikirani na darajar da man yi hudu wanda ya mai da'a duk wanda ya wa Allah da'a Allah zai wulakanta shi Allah zai darajar da shi wa iharati man yu'ti da wulakanta wanda ka saba kai duk wanda ka saba Allah sai Allah ya wulakanta shi in yanzu in an jima in gobe من كان يظن أن لن ينظره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله وأن الله يهدي من يريد ثم فرق sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya fidda wani reshi wani bangare min qaulihi ta'ala daga cewar Allah ta'ala inna Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya so karshen aya ta sha hudu to sai ya fidda wani reshe mai alaƙa da wannan magana a aya ta sha biyar ya ce man gane ya duk wanda ya kasance shi na zaton Allah ya sura gullahu Allah ba zai taimaki annabi Muhammad ba. An yanzu a Muhammad Allah ba zai taimaki annabi Muhammad ba nabi ya mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan wal akhira duniya da lahira. To fal yanzu shimika da sababin da ya giya da hablin da ya giya ila sama'i zuwa sama. Ai saka da baiti ya daura ya giya saman wurin daki يشده فيه يتورى يجيع ثم رجل آجي وفي عنقه هو يتورى تدوية ثم يقمع ثم يشارك ولكي أي يختلق بإيش الشارك ولد وأن يجيع لأن يقطع نفسه يفق رأيوان من الأرض لك الأفا كما في الصحاي هو يضع سيء مختار الصحاي وإلى أجهن المعنى abin nuhi man gane ya gullu duk wanda ka don Allah ya zuwa Allahu Muhammadan Allah ba zai ke maki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wa annahu yata'ayya alahu kuma shi shi na iya an ya kana an nazara shi yanke gudunmuwar Allah allazi uciya hu sallallahu sallama wanda za a ba annabi fadiya duk da kaba ila sama to ya dan mai kiya sama ai ya tsarbi shi hila shi da yake da wata dabara ya sani mai ha da zai je da ita ila da zuwa sama sun wanda ya kaɗa in nasara da nashi fashe wannan taimakon da Allah alƙawanta ma annabi in ta hanya alahu shi na yiwa da shi ba zai yiwu ba duk ɗayan biyun nan ba za su yi ba sai dai mutum yana ganin Allah ba zai taimaki annabi ba to ma'ana fassara farko to ya zai ya mutu ya kashe kai ne don lallai sai Allah ya taimaki annabi za ka sai dai shi mutu ko kuma ɗan mashira ganin yana iya tare taimakon Allah zuwa ga Annabi Muhammad to ɗan mai kiya ko ya hau wata hanya da zai zo sama ya daɗe ƙoƙorin nasara ta ku zo ga Annabi Muhammad wani yanzu ya jiba ya gani hannun zai banda kai duhu makira a dai tana iya gudda na farkon da ni taimakon Annabi mara jizo a dinda ka fuka ta shi min harabi gare ta al fa ya sai dai shi mutu gaisan don takaici min hada taimakon Allah da zai zo ma annabi Muhammad fala budda minha babu makawa daga wannan taimakon Allah sai Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kazalika kamar wanda muka saukar da ayoyin da suka gabata an zanna muka saukar da Qur'anin gaba daya ai misli inzalin al-ayati sabiqa kwatan kwashin yadda muka saukar da ayoyin da suka gabata an zanna ai al-Qur'ana muka saukar da Qur'ani albaqiya wanda ya rage bayan waɗannan ayoyi ta bayyana ne halin kasancewar shi Qur'ani ayoyi ne ne, ayoyin Qur'ani bayyana suke ba sassa da dubbe suke ba bayyanan ne halin shi Qur'ani bayyana yake ba irin wasu littattafai na ba masu kulle-kulle masu wuya waɗanda gana yi gaba baya na warwarewa ko sai ka ba a kuma wayewa baya masu dunkule-dunkule wanda ba kowa ya san su ba wanda ko waɗanda sun ga ko kafe sun ga kai sun ga san su sai sun samu yau ta ciki sai sun samu wasu wurare inda ya zama musu turki irin su muka tsaro alili irin su mukama da qur'ani ba haka ne yake ba ba irin mukama na ba ba irin zawani na ba irin sani ba da an da kwashe-kwashe da nyanke-nyanke da sai ka kai shayi na biyu a dawo shayi na farko ba haka na ba shi ƙur'ani bayyane yake fayyace don Allah ya ce wala kada yassar na alqur'ana mun sauke alqur'ani ya ga bai ga yaro ya haddace shi ya ga fassara ce hana jira an mutu yana gane ba sabanin wani karatu ɗin ana yi ne sai ka aza wani yare na nazara ba ka gane abin da aka wani. sai wanda ya ke shiga da wannan to shi qur'ani ba haka ke ba ana karanta kana gane ya gwari gwari ayatin bayyana wa anna allaha yahdi man yurid Allah yana shirye da wanda yake ne shirye suwa ai man yuri guda wanda Allah ka zai da shirya ma'rufun ala ha'i an yi adadin zari kan ha ta an gwamna ai hadillahu Allah yana shiryar da man yuri da duk wanda yake ya shirya tsuwa irin islami zuwa ga musulunci dini ila haqqi addinin sa na gaskiya إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين والنصارى والصالحين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Allah subhanahu wa ta'ala ce haƙiƙa waɗanda suka yi imani bi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah suka addinin Allah na musulunci addinin gaskiya wallazi na hadu da wanda suka tuba ai tabu suka tuba da za'aniyin da cewa fasaru suka zama huda ana ce musu huda hudiyawa ko yahudawa wasari'ina da sariyawa sari'awa ta'ifatun minhum wasu jama'a da cikin yahudawa wanda su suna bauta ma haske haske ah, to kusan ma Allah biyu akwai akwai Allah haske akwai Allah duhu dare shi a ubangiji duhu rana da marece da da da da sahib shi ne ubangijin haske dan haka a wajen su kamar ubangiji biyu ne ubangijin duhu da ubangijin haske ubangijin duhu shi ne kawo sharri ubangijin haske shi a kawo alheri saboda wauta in haka ne to ne ta ake haɗa da bola da rana kamata da rana ka a yi haɗa da bola sai da dare don shi a wani shi da rana kamata ya ba a wani ciwo ba a mutuwa ba a tsara ba a gobara ba a haɗarin mota ba a kowane irin abu da zai zaɓi alheri ɗaya ya haɗa ga gari da rana tun da wani da alheri na tsaka in dare ya koko a kama gari ubangiji shi ya shi wawaye ta'ala ba an ga zalika ulumul kabira alheri da abin da ba shi ba duka hannun Allah wannan tsara da nasara mabiya annabi Isa alaihi salam wani mutum daga majusawa ubbadan nari masu bautan wuta wanda hakun da wuta suna bauta ba aw sham ko masu bauta ma rana ko masu bauta ma makiro duk majusawa ne wallazina ashraku da mushrikai mushrikai masu cewa Allah na da ta. shirkan larabawa wanda ba zai ya mutu ana tashi sa min al-arabi da larabawa masu shirka bil asnami da gumaka inna allaha allah ya zai rabe hukunci bai na tsakanin waɗanda addinai yau mal kiyama ranar alkiyama waɗannan addinai da allah ne tsafta duk wani wanda zai ciki sai ya shigo ciki sai ya zan za a yi cikin wani kare na farko illal ladina amanu al-islam bin islam musulunci illal ladina amanu islam wanda zai da hadu yahudawa biyu kenan wasabi'ina na uku sabi'awa wanda tsara na hudu na tsara wani majusa na biyar majusawa wanda zai na ashirin kuna shidda mushrikai to wani wani addini wanda da shi wani duk wanda ka faɗi ko ya zama cikin gudan babu wani wanda babu shi saboda haka dukkanin gimshikai cibiyar duk addinai da Allah ya dinkule cikin wannan aya الدين الشدة وذلك أن نجدها من الذين آمنوا الإسلام الذين هادوا يهود آوى والسابقين سابق آوى النصارى خدوا والمجوسة بيروا الذين أشركوا شدة هو نبو دار أكوى الله تبدي إتبقى كشم متنم ولا بيتدي ولا بيتدي عن يعني شيء من الذين آمنوا إن الله يكون بينهم to dukkanin su Allah zai rage hukunci tsakanin ranar alƙiyama Allah zai tara tuli guda ga musulmi da suka ce Allah gudana ba a haɗa shi da kowa ga yahudawa ga sabi'awa ga nasara ga majusa ga mushrikai sai Allah ya yanke hukunci tsakanin su ga abin da suka jayayya yau malkiyama ranar alƙiyama بإدخال المؤمنين الجنة zai shigar da mummune aljanna wa idkhal ghayrihim an-nar wanda ba mummune ba ko ya shigar da su wuta إن الله على كل شيء شهيد بد من غير الكون من عملهم أيضا أي علم به أن لا يأتم أي تبايد تبايد إلما مشاهدة علم لجنيه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب والدواب ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب والدواب تأتى والدواب واو بير شدة والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أظن يا يبوك ألم ترى أشيء بكتني ما تعلم بكتني بأن الله للي أتى يسجد شنا سجدا له غريب من في السماوات duk halittun da suke cikin wa man fil ardi duk halittun da suke cikin kasai wa shamsu rana ma tana wa Allah sujada wal qamaru wata ma yana wa Allah sujada wal nujumu taurari suna wa Allah sujada wal jibalu manya manyan duwatsu suna wa Allah sujada wa shajaru duk itacen duniya suna wa Allah da dabbobi gaba ya qada'u lahu kowannen su suna kankantar da kai ga Allah bima yuradu minha da abin da aka nura game da ita waɗannan halittu kowannen su yana wa Allah jira wa kafirun min nas kuma da wasu daga yawa daga cikin mutane wa hum mu'minun ne mu'minai su kan ba a ce duka ba a wasu dai daga cikin su ba a ma ce akasar ba mai yawa eh, wasu daga cikin mutane ba ma mafi yawa ba don mafi yawa ba ba Allah su jira zai da da wasu jama ta hanyar ƙara aza goshin su Allah Allah ya kaza shi su da tsara da su jira sallah ko ba kai su sallah ba ina wa kaza wa Allah su jira gangan cikin gana wa Allah su jira to ba dai ƙari kan musulmi kana sallah kana su jira da goshin ka cikin sallah al-wudu akan kankan da kai wa kafirun haka alayhi al'azab amma man yawan mutane kan kalimar azaba ta tabbata a kan wa humul kafiru su ne kafirai la'annahum domin su abawu sujuda sun ki sajada al-mutawaqqifa al-imani wanda ke fassara imani ita sajadan nan ita ke nuna mutum mai imani to sun ki su sajada wa wanda Allah ya walaƙanta, duk wanda Allah ya rici ya da shi ayyushkihi duk wanda Allah ya kiyadar ba ma da min mukrimin ba mai iya azurta shi mutai ba mai azurta shi ba ma lahu min ba mai azurta shi duk wanda Allah ya kiyada ba mai azurta shi don haka iya kacciya rashin imani iya kacciya rashin wa Allah jira idan a kolin ciya babu ciyar yadda aka manta duk wata ciya mai sauki ce irin ciyar imani duk wanda mai imani shi ne koyi maciyaci na koyi ba wanda bai da kuɗi ba ko ni kuɗinka maciyaci kai in dai baka da imani yanzu irin kurken ta ga maciyaci na duk kuɗi ne saboda bai da imani inna Allah a hakika Allah ya fi ma ya sha'u yana aikata abinda ya so min al na wulaƙanta, wanda ya so shi wulaƙanta Allah ta daga wulaƙanta mun nuna Allah ya ba wal ikrami da darajar da wanda ya fi darajar dawa Allah ta babu cikin wanda ka so ka darajar duniyar lahira. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطئت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقادع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من دم أعيدوا فيها وروقوا أبا الحريق الله سبحانه ke في ne waɗannan ɓangare biyu ɓangaren imani da ɓangaren kafirci hasmani masu husuma da juna ne kafirai na husuma da muminai muminai na husuma da kafirai ai al-mu'minu na hasun muminai abokan husuma ne wal kufaru hasun kafirai abokan husuma ne Yanzu dai muminai ba su taɓa yadda akwai wani wanda ba a gabawa da Allah ba su taɓa yadda a gwada ma Allah da wani su ga kafirai ba su taɓa yadda su gwada ma Allah shi don haka babu rasa husuma ba ta karewa tsakanin maganar wai addini ba mu bambanci addini ƙarya ta duk wanda ke ce a shi na wani magana wai mu bambanci addini ƙarya ne bambanci addini ka akwai shi tunda Allah ya sa shi kuma shi na yana biya kai ne dan arewa musulmi dan arewa shi da kai da ganin ba mu bambanci addini amma wanda ba haka ba ai ya sa gurgurun shi addini don shi shi, shirawa kai abin nan addini ne aiki ko ɗan kasuwa mai zuwa coci sai ya fara ɗaya bisa goma na yi riba abin da ya samu in aikin wanda ya kai ɗaya bisa goma na albashi ne amma musulmi ba da shekara har shekara naira goma ba ta gaba kuma limanin ne saboda babu bambanci addini Dole a da wajen wani ba wani a ja wurin maganganun su cikin rediyo ba a gwamna ba ya ba bambancin addini wallahi a ɗaya ta. Wallahi akwai bambancin addini. Akwai bambancin addini. Ille dai abin da ya kamata a ce kada a yi fitina don bambancin addini. Kada a yi zalunci. Babu zalunci don bambancin addini. Don musulunci bai daga zalunci na yadda. babu zalunci don bambancin addini, babu ta'addanci don bambancin addini, amma ba bambanci addini wala ya kaya a a bambanci addini musulunci da banga haƙƙi da don su wanda ta ba bambanci addini ran na ba su ba soci kuma ba su kira waɗancan su ba su zaɓi ba A da jima a ga bambanci addini kenan kuma kowane suna kaya ɗan gaba da ba mai suna kaya shi ko kaya ne da faɗa ne muhammadu ya yi a cikin abu bambanci don haka bambancin addini kan akwai shi a zalunci a babu don bambancin addini kawai don kai gana musulmi wani na kirista ka zalunce shi ko kai mai ta'addanci wannan musulunci bai zure shi ba wa huwa yutlaqu ala alwa'id wal jama'a ita wannan kalima, ta fatmun ana amfani da ita akan mutum guda ko jama'a ana iya wani hatmun ko suwa ne hatmun ma'ana kalimar hatmun tana shiga da mutum guda ko mutane da yawa ba dai ma da zo a kan mutum biyu in ma ai la'akari hazari jama'a musulmi da jama'a kafirai kaga jama'a ne da yawa isa ta mubiya bihim suna jayayya game da addinin ubangijin ai ne waɗanda su ce yahudanci a daidai waɗanda su ce nasaranci a daidai kai har kira su kai babu mai shiga aljanna sai ba yahudi babu mai shiga aljanna sai ba nasari وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك اليوم سوق المسلمين سورة غرب باب أبن أدوه إما أدين المسلمين شباب لأن أيقوم الغني لأن نبارا لشي مضمن كتبك أن نبارا أدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ما يجا يا فالذين كفروا وقد تعنا بشي مع الله وكأنهم ثياب لا أينكى متطوعين in za a dinki ba sai da a yanka ba to shi da Allah ke za a yanka musu ya fi dukkan wuta ala kadari tusfatihin daidai da gangan cikin da annan siyabar tunada? don in za a ɗauka mutum sabbin to tukasta sai an yanyanka. mutum fasalo a kan wawaye a rarraba a inda dabarar daban ala da kidari bajane manyan da gurgudun girman cikin wanda zai sa in da a yanka mai ɗan sulili in ƙato na da sauri a yi mai yanka wasa to haka kafare za a yanka musu tuwarin wuta min narin na wuta na aka da na addini na tuwarin tuwari na wuta ba na yaji ba ba na shadda ba an yanzu ba suna hada za su karba yusabbu min yusabbu min farqi ru'usihim al-hadim kuma bancin an samu da tuwarin wuta wannan wuta ta kuwa wuta rigar wuta wallan wuta takalmin wuta zo da wuta duk wani abu da san ana tsarmawa to sannan kuma a zo ana zuba matsanantan tafar fasashen ruwan zaki saman kan yusafu ne ko ya hoto himan halimu albaru ruwa albaligu wanda ya kai ya hayatar harara matukar zafi yusaharu bihi ma fi budurihim ana narka abinda a cikin jikkunan su da shi yuzaf ana narkawa bihi da shi ma fi budurihim abinda a cikin cikuna domin shugubin na cin tsatsa kitan da sun gari na duniya sun sha daɗi sun ci ni'ima wa da hada wani da ya aka zubar wa zai na za su sai sun zawace kicin kicin wasu shuwa da harshen hudu kuma ana soya fatunsu da wannan ruwan zai bayan tuwayen wuta da ruwan zai da ake zubowa su da kai zuwa ƙasa wannan makalibu kuma zuwa da ba. min halin da bakin kari ga mala'iku rike da makawa suna mu kuma makawa ta bakin kari da zan fi kofin zan bugun kawo nan matsananciyar azaba ta tabbata da duk wanda bai sallama ma Allah ba da ta aika dai da cancanta bauta dai kullama aradu an ya kharuju minha duk da sun gane su fito da cikin wuta min gannin dan bakin ciki yana abun da ya riske su da cikin wuta ko ido sai a bashe su da cikin ta rudu ilaya sai a mai shi da maka'ani da waɗannan masaba ana sa masaba ana tuhun sai su goma cikin wuta wa qila lahum za a ce musu zuku ku sha azabar hadisi azabar gobara ai albariki mai kai matuƙar nihaya da kolin al-ihraq koduwa ma'ana duk wanda bai kaɗa ita Allah da tauhidi ba a kira dai bata inganta ba wannan ita ce makomarsa wannan shine sakamakonsa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم a حرير to ma jama'a dole jama'a kafirci da jama'a imani Allah ya faɗi jama'a kafirci da sakamakon su ranar Waƙala sai qala sai yace lil mu'minina da mu'minai ba da an gayyara da ba wancan ya canza salon magana haifu dan yakul dan bai ce zina Amadu ba don shi الذين كفروا وتعذروا ثيابه تورم wurin ذلك يوتشن رمضان عدفا عددي على الذين كفروا في عددي أحسن الله تعظيما bai المؤمنين دنجم مشاعر المؤمنين ba a yi magana da muminai ba irin wanda an ga magana da kafirai don a bambanta su suna jan wulakantattu na waɗanda ko masu girma ne a din mutuntawa sai Allah ce inna ba sai fara magana da inna ba. تقول أي فالذين كفروا قل الله صياما من النار لم إن الله أكيد الله يدخل الذين آمنوا ينا شدد ما في إيماني وعمل الصالحات ما رأيك نجري جنات الجنة تجري من ذاتها الأنهار وتقول مرمز مولانا كالكشنتا يحلون فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنا كلموني بلايو سنة الكرمة دفاعي idan da zina aman wanda suka yi imani dole kuma imanin ya zama wanda Allah ya ciwo annabi Muhammad da shi da sallama don haka dole ka bincike da annabi da aqidar sahabban annabi ya zama aqidar ka irin wannan ci. amina salihat dole aikin ka ya zama Allah ya horo a yi shi don Allah kawai kai kuma bisa darajar manzon Allah kai sannan ya zama amal salihat Da haka sai aƙida ta zama aƙida ce take da alaƙa da manzon Allah da sahabbai ne da tabi'i da tabi'u tabi'i da sannan aikin kama ya zama Allah ya ce kai sannan kai kuma da za ka yi kai wa annabi ya ce kuma kan ne Allah shi kai in an rasa wannan aikin ka zai zama asfalih ba ya zama lalatacce don haka ya zama wajibi karatun littafan Aqida da karatun tauhidi aƙidar alƙur'ani ka sanya aƙidar sahabbai da me an maganganun sa haɗe game da aƙida sannan ayyuka a salihat wane na aiki da Allah ya ce ayi manzo Allah ya tabbatar kuma ya karantar da a yi, kuma ta yi don shi to da haka za ta zama cikin allazina amanu wa amilus salihat sai in ka kudu da wata aƙida wacce za a ba aƙida Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan akwai magana haka in kai yi aiki kana ganin amalan salihan na amma Allah bai ce a shi ba manzo Allah bai ce a yi ba ko kuma ko sun ce a yi amma da ba kai ba don su kai ba ko kuma ko don shi kai da za kai sai kai yi wa ba Allah ba da Allah bai karantar ba ga wanda Allah bai ce ai ba da kai daban to aikin ta ba amalin salihun ba to masu imani ingantacce masu aiki nagartacce Allah zai shigar da su aljanna da ƙoramu suke gudana ƙarƙashin da ƙoramun madara ƙoramun zuma ƙoramun ruwa ƙoramun jiya. yi hannuna ana wa ‘yan aljanna kawa cikin aljanna yau zan iya nuna ana yi mutu kawa bai ma ya auna hu abinda suke gani ne zinatan kawa duk wani abu da da kaka gani kan a wurin ƙawa kawara to za a ba ta shi aljanna min asawira na ƙwandagai mun jaye min zaharin da zinari wanda su suna ganin kawai za a ga sarki ma da mun jayen zinari za ka dan da ma suna da mun jaye na zinari za a kuma na abin da aka kawai ga yau kuskure aljanna sai a ba ku wani a da nu'lu din nasi adaban ala mahallimin asawira yuhallawna ki irin wasa'ilu min asawira maf'ulun biki sai dai an yi bai sharra da min sai zan min asawira duk da ma la ya zare kule don ba a ce min asawiri ba don jam'i na asawira jam'i na ba a da sani ya alif wa ko kuma fiye wa laysa yansa wa bil jarri kuma an karanta da jarra wa lu'lu'in minhuma ay minhuma za a ba su kayan kawa na zinari da lu'lu sai zan wa lu'lu'in adadina akan min zahatin wa lu'lu'in بأن يرفع اللؤلؤ بعد أن تنفر اللؤلؤ بالذهب والزجاج ولباسهم سواه الجنة في شيء الجنة حرير الحرير هو المعرب لكم وشيء وانا أنا أنا عارف الأربع شيء على ذلك بدأ في الدنيا من الدنيا من الدنيا نمشي حرام ولا يتسواه على حرير حرام ولا يتسواه على حرير ولا يرى شيء كائن حوصة سواه على حرير ولا بابو يالي يعني بيجي ya yi daɗin sawa alhari kuma ba wanda aka saƙa ba cikin karuwa ko cikin rawobi ko an ka wasu abubuwa a saƙa Allah subhanahu wa ta'ala bari ka gani bari ka ji a saƙa Allah to to yanzu su ba wuta ba a alhariri su ko wadancan siyabun linnari su ko wata kawai ba su ya hariru Allahumma ja'al إذ من القول وهدوء إلى سراج الحديد وهدوء أشياء تسومه من أَيِّ الدنيا أَدْوِيَا إلى طيب من القول نما كان ليس أيدي، سومه من أجل أشياء تسومه كما كان أركككك وهو إليك لا إله إلا الله الطيب من القول لا إله إلا الله وهدوء an shirya da su ila sirabul hamidi zuwa ga tafarkin wanda ya cancanta a yaba da shi dari illa hanya Allah al-mahmudi alin yabo wa dinihi an shirya da su zuwa ga hanya Allah ta addini إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من أباد أليم Allah subhanahu wa ta'ala ce illal ladina kafaru hakika waɗannan da suka yi kafirci wa yasudduna an sabilillah suna kange wasu daga biyar addinin Allah da'ati daga wa Allah da'a su sun kafa imani kuma sun hana wasu wa da zabil haram kuma sun kange mutane daga masallaci ne alfarma allazi ja'alnahu wanda mun ka sanya shi man sakan wurin gaba da umra da hajji sallan wurin ibada ta sallah da itikadi da sauransu daga karatun Qur'ani linnas don mutane sawa'an al'ati atifu fihi wal badi wanda wannan masallaci mun sanya shi da bako da ɗan gari duk ɗaya suke a wurin al'akifu ɗan gari al-muqimu wazan wal badi a tsari bako da ya shigo duk dai suke in ta an yi sabani ni ma'anar tasuya da ma'anar cewa, menene ma'anar cewa da ɗan gari da ba duk ɗaya suke a masallacin makka ila an gaje ɗin tiramiki da mantashi, ko wa ƙaba'in da suke jiri da yin ibada umra ko hajji a ciki wanda ɗan gari zai zo shi umra wanda ɗan gari zai zo shi hajji haka ba ko zai zo shi umra haka ba ko zai zo shi hajji wanda ɗan gari zai iya shiga shi sallah haka ba ko da shiga shi Wa dan gari da yi shiga shi haka ba ko da yi shiga shi wanda dan gari zai shiga ya karatu qur'ani haka ba ko da shiga shi shi ne gaskiya da take da dan gari da ba wakila an ce bin nuzuli da shi ga tsafta a cikin masallaci in ka je ka kaso cikin masallaci ka sanda dan gari bai za a je da shi da nan ai wata kaza ina zamanin. kai da ka tsawo bana la yuzu ahadu ba a tattara hankalin kowa idan ka da karka ba ilan da zuwa yi yi in ya riga ya riga ya da zama wurin duk inda ka riga wani to shi ke nan wannan wuri kai a da wani zama wurin Allahumma sai rusumu rusumu abin da ta rusumu su ne ka'idodi na addini ka'idodi na addini yake da ya misali yanzu sai ka zo masallacin makka sai ka ce inda liman ka zama da ka ce lalla ka zama illi mai kyau a da shi zama ka dashi ka ga wannan marsu inda liman ka zauna inda liman a cikin ranar da duba ya bada sallah kusa da kowar ɗakin ka'aba to nan wannan wurin kowa a nan dole ya shi ba wurin liman ka ba ka san kwamfa sallacin gudan gida a ko wurin liman kana to amma mu dai sai ka wuce inda liman ka tsaye tsaye ai kwanan sai a cikin kowa baya ko don ba wani tsayin gara ba to banda irin wannan wa man yurid duk wanda ya yi nuni fihi cikin harami bi ilhadin da banna Allahu za'ida kama a ce wa man yurid fihi ilhadan da aka yi mai dawa ce bi ilhadi ai udulan kaucewa an yi kasu daga nuni ko daga tsaka-tsaka wani jira daidaita yuqalu ana sha al'adadi layi. يا ترك شرع الدين الله اي حال عنه يا كوكي وعدل يا قولي وعدل يا قولي الميريش بظلم وزيرهم كذا لزالج اي بطول ظلم تبو لزالج بان العدد فيه عمدا يتعاون ابو لك كذا لجنجنش كهارا وهو يعرف انه الى عالي قوية فكر كذا لا في جيل الله يعطينا الله يذكره ذا مدلنا من عذاب الأليم لك عذاب الميريش mu'lim mai raɗaɗi ai ba abu ya tashin azaba tun da min haka ce min azaba wa min haka yuhadu daga nan za a aiki habar illa habarin illa in nan tafi da kafa to habarin da zikru min azabin alim duk wanda suka kai kaza shi za mu musu azaba ne kamar ake da zikru min azabin alim za mu dan musu azaba ne to wannan ah, sai na bambanci na matsala shi ne ko ni ya kai kai abin da ba ya sai an rubuta wa ko ba kai ba amma in ba irin nan ba in kai niyyar aiki ba kai ba a rubuta wa su sai in kai in ma kai niyyar aikin zurfi ka ba lara aka rubuta ba amma a haramin Allah in kai niyyar ka yi ko ba kai ba sai rubuta su kai insha Allah subhanahu wa ta'ala inda ma kan da dai Allah ya ba mu ladin ko aiki da shi ko ya Allah ka yaye muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.